Masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Kamar yadda wasunku suka je cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, wani bincike da hukumar kula da inshorar lafiyar najeriya ta gudanar ya bankaɗo yadda bankuna suka haɗa kai da tsoffin shugabannin hukumar wajen salwantar da kudaden jama'a da suka kai naira biliyan 720 rahoton binciken haka ma ya bayyana hannun shugabannin wasu bankuna da tsoffin jami'an da suka shugabanci hukumar cikin wannan badakala wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau bari mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da kansa da ma inda yake. Salamu alaikum gidan rediyon Faransa mai tarin albarka ni ne naku nafi Ijibo Gallawa daga nan maka ƙasar Saudiya. Kamar wannan almundahana da aka gano a ƙungiyar inshorar lafiya ta Najeriya. E, to ai ba wata wata yanzu kamar kan turbar da Najeriya take duk inda mutum yake sako da lungu yanzu ai yana murna. Tunda an gano irin kuɗaɗen da suka eh, laƙume na talakawa kuma ba su eh, musu wani abu ba akan eh, kiwon lafiyarsu. ba wata wata duk a tattare su ya su kowa abu diddigin irin kudaden da ya dauka na talakawa a kwato kudaden wannan tukun a kwato kuma a bar su akan takarda barayi ne lalle ana nan a ci gaba da binciken su yanzu tunda Najeriya tana aiki kuma tana uzurin neman kuɗi a gaggauta amso kudaden nan da suka rarrabe a samu zuwa kadarorin su zuwa duk wani abu da suka mallaka a karbe sannan kuma Eh, a kansu amma maka su ga koti kan lokacin da koti za ta yi kiransu haka hi ne adalci in aka yi an wa duniya kuma an wa mutanen najeriya za wa salamni ne na kunafi ijibo gallawa daga nan maka kasar saudiya Assalamu alaikum Radio France ni ne Idrisa Bankuku birnin Maradi. Gaskiya a wannan magabatan na bankin na najeriya wanda suke da inshoran nan gaskiya abubuwan nan suke nan bai dace ba saboda mutum ya ta yi accident kuma a zo an hana musu kuddi su su ta yi su canye kuddinsu wannan ba adalci ne gaskiya shi ne talaka yau ko kana da ishoran ma in dai ka yi hadari ko a wani accident ba ka san ma ka je ka ce za a baka hakinka saboda ka je ka dawo ka je ka dawo wannan ma sai ka gaji ma kudin wannan kake kashe ma na tahiyata da wannan ma ya ishe ka ma gaskiya irin wannan duka bai dace ba ya kamata wannan magabatan nan na ishura nan da bankunan nan su yi tsoron Allah wala abubuwan nan suke yi gaskiya bai dace ba mu ma Nijar muna da irin wannan masala yau in ka yi hadari in kana neman hakkin ka wallahi sai ka bar shi dai sai ka dawo ni ne Idrisa Bunkuku birnin Maradi Nijar sa'an jima Assalamu alaikum shashin Hausa na Radio Faransa mai magana ya tal sakataren zaɓi sanka fata mai jamhuriyar Nijar ne dai ina ba da shawara a bisa kan wannan almudahanar da 'yan inshora da 'yan banki suka yi katta musu wasa hukuncin da za a musu a musu hukunci mai tsanani wanda ba shi da kama saboda 'yan baya masu ra'ayin irin wannan in sun ji hukuncin da aka musu su masu tsorata su sha hagen musu ruwa da fatan alkhairi mai magana ya sonital daga mata mai jamhuriyar nijar assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh gidan radio irin finin France mai magana san Tahir san problem daga filin jashin Bore Niger. Ni dai ra'ayi na game da wannan bincike wanda wannan kungiya ta yi kuma an gano har akwai waɗanda dan kishin kishin ƙasa da iya almun da swata manyan barayi waɗanda ma sun kai bera swata ana haɗar kai da su ana cuta ma ƙasa abinda muka so muka kotu ta Nigeria ta yi kai tsaye ya zamanto an kamo su an gurfanashe su gaban kotu an yi musu hukunci irin yadda ake mabarayi na ko'ina saboda wannan sata ita sata ta wadda ta huce ma a washe banki a ɗauki kuɗi ko a washe shago a ɗauki kuɗi wa'annan yan kashe ƙasa nan kayan su kashe ƙasa a kashe su mai magana lasan tayar san problem daga filin jajen bore nijar assalamu alaikum radio france international mai magana aminu adamu malamadori jihar jigawa to hakika wannan rahoto da ya fita na almundahana a kamfanin inshora na ƙasa da ya haɗo har da bankuna ko kuma jami'an wasu bankuna da kuma jami'an wannan hukuma abin takaici ne da wannan ne nake kira da gwamnatin ƙasarmu da ya kamata ta nuna halin ba sani ba sabo a wannan fanni wajen hukunta dukkanin mutumin da aka samu da hannu a cikin wannan badakala wannan ne kadai zai nuna ci gaba da yaƙi da cin hanci yake samu a mu najeriya na gode radio france international mai magana aminu adamu malam jihar jigawa alaikum wa rahmatullahi barkatu ya rufa hausa mai magana dirsi majo jamhuriyar nijar eh, fi sibidillahi abun da an ka samu hukumar inshora na kasar najeriya da masu ma'aikatan bankin sun ka samu sun ka cinye mutanen kudi ya kamata mulkin wannan na buhari ya kamata yadda yake aiki da gaskiya da rashawa da kin hanki da badalar kala da dukiyar mutane ya kamata a hukunta shi a yi musu hukunci daidai da su kuma ya kamata babu har ya hito duk waɗanda an ka samu ya ci kudin mutane a hito a hode shi a kasashen eh, rediyo a hodi da talabijin ya kamata kuma ya zamanto za a hukunta mutane in an adawa ne a hukunta shi daidai yadda in za a yi kuma an jam'iyya ne masu rinjaye wanda suke tare da babu hari su ma manto a hukunta shi ka a yi bambancin wajen hukuntawa kuma ya zamanto mutane na ayi yi hukuncin kwakwara san ka gobe wani ya fara wani ya saki Allah ya ganar da mu na gode erefa hausa magana ma da zangure Nijar. mai magana he tela da yake nan a garin mata mai mauri'i da aka sanya na game da cin hanci da rashawa tsakanin masu bankuna da wannan kungiya to lalla ilahin gaskiya Najeriya yanzu Allah ya ba su shugaba na gari kuma nake muke ganin alamun kama suna sakaki da shi dan mutum ya kare to fa ruwa shi dole sai ya yi kuka wajen ɗoruwa yan Najeriya sai kun yi hakuri kuma ni jan hankalin da zani a game da wannan abu duk mutumin da ya san ya ci wannan kuɗi ko aka san ya ci a nuna ba sani ba sabo Najeriya a yanzu in ba an fara yanke kai ba ma ina tsammanin irin wanda ya kamar cin hanci da rashawa to magana Allah mutanen Najeriya yanzu ta wurin kai ya so musu yawa ai magana Allah ce to wannan abu dai in ya gyaru kanku in ya gyaru kai ba ku ba ma mu kanmu makwabtan ku jin daɗi muke barantana mai magana nahe tela da yake nan a garin mata mai Sunana Bala Yaro daga nan ma da jihar Zamfara tarayyar Najeriya. Wannan bincike da aka gudanar karkashin wannan kungiya eh, da kuma wannan eh, wannan kungiya ta insurance inda aka samu wayannan zunzurutun makudan kudade da suka buce to ya kamata a ce a zurfafa bincike tsakani da Allah idan wayannan jami'ai tsofaffin ma'aikatan banki an same su da hannu a cikin wannan almudahana to a gurfanar da su kotu kotu ta yi musu aiki daidai da abin da suka aikata sannan wayannan kuɗaɗe kuma a dawo da su wayanda suke da haƙƙi a cikin wayannan kuɗaɗe a basu sauran kuɗaɗe kuma idan an rage su to a dawo da su a ma Najeriya aiki da kuma ƙasa aiki domin haka shi zai tabbatar mana da bin dindiki da aka yi akan wannan kuɗaɗe daɗi lalle wannan abu a bar shekara zube ba karamin abin tozartawa ba ne a ƙasar nan najeriya na gode radio france international bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya Kuna sauraron sashin Hausa na Radio France International cikin ra'ayoyin ku masu saurare, kuma muna tattaunawa ne kan binciken da hukumar kula da inshorar lafiyar Najeriya ta gudanar da ya bankaɗo yadda bankuna suka haɗa kai da tsoffin shugabannin hukumar wajen salwantar da kudaden jama'a da suka kai naira biliyan 720 a kasar. Ga malami na gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International mai magana Sade Sa'idu daga nan daura. To ra'ayina a wani maudu'i na yau Hakika wannan bincike da ya gano almundahana wadda hukumar inshora ta haɗa baki da wasu shugabanni na bankuna to hakika wannan wani abin farin ciki ne kwarai da gaske gani yadda aka zakulo wannan ba dakuwa wadda suka yi. To abin da za mu kira a kai ya kamata a yi hukunci mai tsanani ga dukkanin wanda yake da hannu a cikin wannan ba dakuwa ta haka ne zai zame darasi ga dukkanin sauran waɗanda suke 'yan baya ko kuma masu yunƙurin aikata ire-iren waɗannan ba dakuwar a ƙarshe nake mai fatan allah ubangiji ka ƙara jagora ga wannan gwamnati ta shugaba muhammadu buhari a kan ayyukan alkhairi da ke yi wa al'ummar najeriya na gode mai magana sada sa'idu daga nan daura tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio France RFI suna na Malam Kabiru daga maradi dan gulbi kusan makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. to ni ra'ayina wannan al'amari na bankuna ba yau aka saba ba kuma fi sabilillahi ba sai najeriya kaɗai ba duk ƙasashen afirka wannan ba da ana samun su akan iya samun ma cikin bankuna mushannin bankuna wasu ɗauki kuɗi ba su ma 'yan kasuwa rance daga haka nan duka al'amari ya lalace min bankuna kun gane ko ka ɗauki kuɗi kai mushen banki ne ka ɗauki kuɗi ka ba ka ba ɗan kasuwa ya je kasuwa sai asara ta samu ka gani dole sai asara ta shahi kowa to saboda haka wannan ba sai najeriya kaɗai ba kuma ko najeriya ko ma ina ne kenan an daɗe ana yi ba yau aka saba ba wannan shine ya kamata shine ra'ayina na gode assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana malam kabiru daga dan gulbi jamhuriyar nijar kusan makarantar malam sunana Adam M. Aladan Bam jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Alal hakika wannan bincike ne fa bai zo min da mamaki ba, domin na san a yanzu a wannan hali da ake ciki ba ta yadda za a yi shugabannin su iya kare kansu daga kan dukiyar al'umma shin an ɗauko ta daga kuɗin gwamnati ma an ba su sun cige ballantana sun datsi na al'umma kar ku manta fa inshorar lafiya na ba gwamnati take taimaka mutane fa a cikin albashinka ake datsa zan iya tunawa kwana kwana nan a watan jiya da ya mutu a jihar Kano an yi fitar da wannan rahoto amma mai gwamnati ta yi ta kasa ɗaukar wani kwakwaran mataki hukumar inshorar lafiya kwata-kwata ni ban ga amfanin da za ta yi wa talakan Najeriya Najeriya ba saboda ina kira ga shugaban kasa kawai maganin kar aikar a soma a soke ta suna na Adamu M Ala Dambam dan kishin talaka daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya Assalamu alaikum sashi Hausa Radio Faransa mai magana Sabiru na Malam Matsan Ban Ilyasu ina kiran ku ne daga nan cikin gari na na tsamban Ilyasu to allah hakikan wannan aika-aika da hukumar inshura ta Najeriya ta bankaɗo na wata baddakala da tsoffin ma'aikatan bankuna sun kai wannan gaskiya abun abun takaici ne kuma abun allah wadare ne da haka nake sanya amfani da wannan dama ne kira ga hukumomin najeriya da su yi gaggawa ɗaukar wani mataki na kama su wa'annan mutane domin a yi musu hukunci daidai da lohin da sun ka aikata saboda wannan ba wani abu bane zalunta kasa ne zalunta talaka ne kuma sun nuna ma duniya ƙararraciya su ba sa kishin talakawansu ba sa kishin ƙasarsu na gode radio faransa tashi lafiya Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa International mai albarka sunana Ibrahim SD Kusfa Zaria ta jihar Kaduna nigeria. Hakika mun ji maudu'in da kuka kawo mana game da rikicin da ya taso a bangaren hukumar inshora na Najeriya. To muna kira ga wannan hukuma da kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya kamata a ce an yi bincike sosai tunda da har wannan baraka ya taso ake zargin cewa akwai waɗansu tsofaffin shugabanni na wannan hukuma na inshora da ake tunanin sun yi rubda ciki da wasu kuɗi a wannan hukuma har da haɗin bakin wasu bankuna to ya kamata a ce shugaban kasa ya yi dukkan mai yiwa wajen idan ma kwamiti ne za a bin za a kafa wajen bincikan kwakwaf ganin an kawo mafita ga wannan ga wannan badakala sannan kuma idan har an tabbatar da sun aikata wannan laifi a ce an mika su ga kotu don a bincike su a yanke musu hukuncin da ya kamata daga karshe muna addan Allah ya ba kawo mana shugabanni na gari a ƙasar mu Najeriya da sauran Afirka baki ɗaya. Na gode gidan rediyon Faransa Ibrahim SD Alhaji Kusfa Zaria City jihar Kaduna Najeriya. Assalamu alaikum shashin Hausa na rp Radio France International. Ni ne Alhaji Isufu mamman president na Departament Kimiyya na Air da Air Canji. Na ji an gano wata na hala ko in ce hanyar ɓoye kuɗin ƙasa barayin ƙasa sun sace kuɗi sun ɓoye to ya kamata gwamnati ta yi ƙwaƙwaran bincike tunda lokaci ne na Mm, yaƙi da cin hanci da rashawa to a bincika ma ko suwaye suka yi wani aikin da mushinan bankin da su 'yan boko wanda suka bi suka wawushe kuɗin jama'a a amso kuɗi a maido shi hannun gwamnati kuma gwamnati ta tunda gwamnatin buhari gwamnati ce ta adalci kuma ne gwamnati ce mai yaƙar cin hanci da rashawa kenan dangance da wannan a yi bincike mai ƙarfi a samu suwaye suka yi wani aiki na asha a amshi dukiyar kuma a hukumta su ni ne mashimraran ku a kullum alhaji isufu president na departamentin murya na rdr change canji kuma dole insha Allah na gode to madalla da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da injiniyan da ya sarrafa mana sauti hassan alhassan suleja sunana ahmad abba ku huta lafiya